biyu yammacin biyu a watan takwas hijiriya ta annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mai shekaru dubu ɗaya da hudu da arba'in da biyu muna cikin masjid nuri islam inda muke ɗaukan darasi a cikin wannan littafi sharh sunna na imam al-bahari rahimahullah wanda shekul islam fauzan alfauzan ya yi wa sharha cikin yardar Allah subhanahu wa Wata'ala, a darasin da ya gabata mun tsaya a daidai shafi ƙarshen shafi na ɗari uku da da biyar ko? Za mu tashi farkon shafi na ɗari uku da da shida gaba karatu ta ɗari da da uku. Allah muke daɗa miƙa wa godiyarmu tare da roƙonsa dacewar Allah ya sa wannan aiki ya zan je a wajensa. Allah ya arzuta mu da ikhlasi da mutaba'a a cikin dukkan ayyukanmu har zuwa ƙarshen rayuwarmu. قال المؤلف رحمه الله والمهنة في الإسلام بدعة وأما اليوم فيمتحن بالسنة لقوله إن هذا العلم دين فانظروا أمن تأخذون دينكم وقوله لا تقبلوا الحديث إلا ممن تقبلون شهادته وتنظروا فإن كان صاحب سنة له معرفة صدوقا أتبت عنه وإلا تركته malam ce wal mihnatu fil islam bid'a jarrabawa a cikin rayuwa ikina mihina a cikin musulunci shine bid'a da za ka yi ya zama damuwa gare ka ka rasa inda za ka sa kanka ka rasa abokan harka a da kirkiri bidiya da duk inda kai ba za a kai samu abokan mu'amala ba a cikin musulmai saboda kai bidi'a kake dan bidi'a ne sauran duka kuma sunna ce wa eh wa ma, malam yace amma yau fahimta hanu bi sunna yanzu akan jarrabi mutum saboda yana sunna shi haka ne ko ba ka bane ya in kana bid'a fa to ba za ka samu abokan harka ba don kowa kyamar bid'a yake bai son ka kuma bai mu'amala da ɗan bid'a to yau kuma sunna ce ta kawo haka in kana sunna to yanzu ba kai ne abun kyama ba kowa yake son ka ba don kai kana sunna wai sunnar ta dawo tamkar ita ce bidi'a? Bidi'ar kuma ta dawo tamkar ita ce sunna wai yanzu bidi'ar ake so a haɗu a yi sunnar ita ake so a haɗa kai a kora Allah ka kare mu don haka kada ka yadda ka yaudaru da bidi'a, ko malamin bidi'a, ko jama'ar bidi'a su yaudare ka saboda ya ce inna hazal ilma dinun wannan ilimi da kuke gani addinin kenan fa karkare na ilimi ka ce ni kun kowa ma zan yi ilimi to nan addinin yake in kai wasa a nan za ka koyi addini gurbatacce a nan kuma za ka koyi ingantacce don haka ya kamata ka gane gunwa za ka yi ilimin wani malamin idan ka zauna gabansa za ka yi ilimin to sai ka gama rayuwarka baka karanci addini ba musamman ma aqidar da ita ce ginshiki tauhidi za ka koyi tauhidin ba har ka gama rayuwarka a duniya ka mutu ka zama ɗan wuta don haka ilimi shine addini ka gane wani irin ilimi kake karantawa kuma wa kake karanta shi inna hazal ilma dinun fanzuru ya ku yan uwa malam yace fanzuru ku yi tsan ku yi tsokaci ku dubi amman ta'khuduna dinakum inda ilimi shine addini ko ku nutsu ku gano gunwa za ku rika karɓar addinin ku ma'ana ilimin ku inda shine addinin ko kun taba ganin addini ba ilimi ilimin shine addinin don haka wanda duk yake baka ilimi ko addini yake baka in ma ingantaccen addini in ma gurbatacce to ya kamata ka gane ya kamata ka je gun wanda zai baka gurbataccen addini ko ko ka je gun wanda zai baka ingantaccen addini wannan shine abin da mala yake so ka fahimta kan zuru ku dubi an manta ku duna dinakum dubi wanda za ku karɓi addinin ku a wajensa wa qawluhu la taqbalu haditha wanda kuke karɓar hadisi illa mimman taqbaluna shahadata sai kun wanda shaidarta ta inganta gare ku za ku karɓi shaidarsa kun san ba zai yi wa annabi karya ba adini ku tanzuru ku duba wa in kana sahiba sunnatin idan wannan malami da kake son ɗaukar ilimi a gunsa ma'abocin sunna ne sannan lahu ma'arifa yana da masaniya sadukan kuma gaskiya yake faɗi a tafta to sai ka rubuta abin da yake gaya maka ka ɗauka ilimi ne wa'illa in ku ba alis sunna ba ne sannan kuma ba ainihin gaskiya yake faɗi ba ko da yariya shi alif sunna ne a karantarwar ba gaskiya yake fada ba to tarattahu sai ka bar masa ilimin domin ba gaskiya ba ne idan ma ka tsinci gaskiyar to wata ran zai ya mugun abu cikin gaskiyar sai ya cusa ma sai je bombin ɗin sauran duka ko kuna zamani idan aka cika abin nan goro da kuɗi aka sa dunkulen bom a ciki ba zai zauna ba hmm? a da jammunan kuɗi a ƙasa sai a kawo dunkulen bom sai a sake kawo wasu kuɗi a zama sai a jazi sai a nuna ma kuɗi sai lalle kuɗi sai ka kusan ka kenan ne ka ba ka karataya so kuma sai su yi tami suna rike da remote ɗin yaya idan ya tashi kudin za su yi amfani ke wallahi matsala ɗaya ta shirka in aka cuta maka a cikin ilimin gaba ɗaya sauran wannan alherin da duk kake ga gaskiya ke faɗi gaskiya ke faɗi yana cusa maka gidi a ko shirka ciki sauran duk wai sai wannan ne sauran duka kawai shi kenan kamar an sa bom ne wannan ɗin da aka sa maka ya zama bom din sauran duka da shi din addinin da kai ɗin duk fashewa zai yi duk matsalar kenan Allah ya kare shi yasa ko da yaushe ake buƙatar mutum ya san menene yake yi a cikin ainihin rayuwarsa musamman ma ta gefen addini idan malami bai da aƙida yanda yake da wasu halaye kyawawa rashin aƙidan nan ta rusa sauran duka domin aƙida ita ce gaba ita take ainihin karɓar sauran ayyuka duka don gini bai da ainihin ginshiki to aikin banza ne Allah ya kare mu sharhu qawluhu wal mihnatu fil islam bid'a wa amma al yawma fayumtahanu bis sunna al aslu fil muslimi khairun hasalida muslimi alheri aka san shi da shi sai in ya bayyana sharri sannan sai ka fassara shi da abin da ka gani amma musulmi baka san shi ba sai ya tabbata gashi ka tsince shi musulmi to kawai kaddara masa alkhairi sai in ka ga sharri ya kula daga wajensa sannan ka ce masa sharri kun fahimci wannan amma asalin musulmi da alkairi aka san shi wa ihsanu da ihsani aka san shi azzannu bihi sannan kuma alheri ake masa zato ihsani ake masa zato malam yasharu minhu ila zalika kar sabanin haka bai bayyana gare shi ba duk wanda sabanin alheri da ihsani bai bayyana gare shi ba kar kai masa mugun zato ba a ɓata mutum da zato sai da kafa. sai da yakini ku dubi addinin musulunci da ce za a kama Ya ce sai an samu shaidu hudu shaidu hudun nan kuma fa ku duba yadda aka ce a yi su ta yadda kawai dole ne da wuya a kama hmm? yawanci rajimun da aka yi na tarihi duka yawanci kirari ne zuwa suce suke nayi amma inda kamu ne kafin a kama aiki ka zo ka leƙa ka ga mutane suna zina ka ruga da gudu ka je ka nemo wani har ku dawo ku zo ka gani ko eh ni ma na gani kuma sai ka gani fa tamkar tsinken kwalli a cikin tandun kwalli haka ake so amma don ka gan shi kawai yana reto a kanta ba ka ga tantin cikin can ba ba yadda ba dole sai ka gani kamar turmi da tabarya sannan wanda ka kawo ma ya ga kamar turmi da tabarya wanda ka kawo ma sai kun zama ku kowa haka ya gani a na ƙarshen in ya zo ya tarda shi yana ɗaura wando tana ɗaura zane to shaidu ba su cika ba ƙuƙuƙun ukun za a muku ya kuka musu kawai don suna ɗaura su, kawai ku ce sun yi zina Ya eh? zai shari'a ita rufin asiri take so ba ta son fallasa mutane mu kuma fallasa juna muke so kai ba haka kawai za ka tsinci wani da daddare murɗa ciki ya dami matarsa ya ɗebo ta arobaro roba-roba ya kace wancan ba ne ba ne wallahi wa ne ya bi ƙarƙashin wata sola kawai ka ga haske ka gane shi yana goye da mace kai dai ka ga mutum kawai kullum da littafi ba amma ka gan ba shi wannan eh, eh da rana temple kafin ya je ya kagare ce wallahi aikin ke. ni da ido na kuma matarsa ce zai kai kin ko zai kai asibiti ba ka sani ba gila ma uwarsa ce ko kanwarsa ce ko yarsa ce ko matar yayansa ko wani dalili ko ma da matar makwabcinsa ne matsala ta samu zai kai ta asibiti duk ba zai faru ba ne kai ba ka sani ba haka kawai sai ka jawo hukunci sai ka yanka kawai shi kenan ran kai daɗe alƙali shi har ya yanke hukunci kaza ne kawai kuma ya zo ya ta yaɗawa wani ma kamar yanzu kafin a jima ya yi fostin shi Allah ya sauƙaƙi to zannu bil mu'mini na khaira yi wa mu'minai a ton alkhairi domin asalin musulmi al'asulu fil muslimi alkhairu wa ihsanu dhanni wa ihsanu zanni ma lam yuzhir minhu khilafu zalika hadhihi hiya alqaida wannan ita ce ka'ida. wanda ya kamata musulmai su sa ta a gaba ta zamanto ka'ida ce ta rayuwa kar kai wa kowa mugun zato kar ka ɗora masa abu sai in wanda ka gani ya bayyana yo in ma ka gani ya bayyana kai kaɗai ka gani rufamar asiri haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake don kai ma Allah zai rufa maka sai in irin abin da zai cutar da al'umma ne amma in abin da ya shafe shi tsakaninsa da Allah laifin da yake yi shi yake cutar da kansa sai ka gani ko imar nasiha ka ce kuma ba wanda zai gani mawa ne kamar ka bai kamata samu kana haka ba kuma kar ka ɗauka wai an ganka ni da na ganka labarin ma ba zan ƙara yi ba amma don Allah ka daina ba wanda zai ci ruwa mara fili sai dai in irin abun da yake na cutar da al'umma ne kun gane wannan kamar shi yake kawo yankin nabi ana ya ka jale shi aka rufa mara siri ai cutar da mutane ko kuma shi yake kwatolo cikin dare yana shiga gidan zuwa mutane ana kaga cutar da mutane yake ko kuma duk awakin ku shi yake kamewa hmm? wannan kaga jale shi rufa mara siri matsala ne haka ne ko ba gaba ne to irin waɗannan abun da fi ya shafi mutum laifi yake tsakaninsa da Allah to in ka gani ma kai ya fi maka in kuma baka gani ba zato kake kai shiru masa zaton alkhairi tunda baka ga tabbas ba kun bayanci wannan kawai sai dai in abun da yake na cutar da al'umma ne to wannan sai ka sai wa hukuma don a samu maslaha a samu zaman lafiya don ba a ƙyale mugu ya zama kiciciyar al'umma kaga kiciciya yadda take yi wa itace go gaba ɗaya sai dawo gunda sai ya zama gari lokaci guda to wallahi mu buɗe in ya shiga unguwar ku in kuka yi wasa sai ya bata ta wata ran sai ka same shi da yara wata ran sai ya gurɓata unguwar ya gurɓata garin ya dawo ya bata jihar ƙarshe sai su zama ɗan ta'addan ƙasa gaba ɗaya to irin waɗannan ba a ƙyale su suke za a rufa musu asiri don cutarwar ba ta shafe su su kaɗai can tsakaninsu da Allah ba ya shafi al'umma ina fata an gane amma abin da ya shafi mutum can yake sabon Allahnsa shi kaɗai har yana buya kai so a gani to in ka gani ma kau da kai kai ma ai kana yi akwai abin da kake don ba mai gani kuma ba ka so a gani ba ka so kuma wani in ya gani ya faɗi ko ba haka bane to kai ma kai shi Allah ya taimake ni. don in ka faɗi ba wani abu za a yi ba illa iyaka kawai ka ballasa shi to me ka samu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk mai kokarin fallasa wani to wata ran shi ma ta sa fallasa tana zuwa ko cikin dokin sai yake shiga ya saba wa Allah wata ran sai an gan shi kaga karewa kirri kenan Yake to wannan ita ce ƙa'ida. mu'allif يقول ما دام المسلم لم يظهر منه إلا الخير matukar musulmi ba abin da ya bayyana nasa a fili aka gani sai alheri ko kada ka faɗa masa wani abu akasin alkairi ya shi da alkairin da ya bayyana aka ce munafurci ne da kai ya zo Allah wannan munafurci ne kai ya irin wa'annan kuɗin ma nasu ma ba ma na Allah da annabi ba ne ba ma kudin Allah da annabi bane ya fi kowa nema shekara nawa muna fama ba mu samu ba shi kawai lokaci guda ka duba muguwan motar da ya so kwanan nan sai dai ka ga mutum kawai da ji ba wai kai dai ka ga mutum kawai to ai Allah subhanahu wata'ala ya sha yin haka mutum ya tashi yana nema ya gama bai samu ba ya aifi ɗansa ya gama bai samu ba kan ya aifi ɗa jikan wancan na farkon ko sai ya zo ya yi kuɗi kuma duk suna nan a duniya ko ba ku da magani ba jika ya dawo yana rike da ubansa yana rike da uban ubansa shi ya yi kuɗi sauran kuma suna nan sun yi kwatolon sun yi kwatolon sun yi kaftun sun yi faskarin sun yi ba abinda da ba su yi ba kuma duk Allah bai ba su ba jika ya zo ya samu Allah yana yi to amma wai in Allah yayi sai ka ce ba zai taba yiwuwa ba haka kawai tsafi yake yau shekarun nan yara nawa ake bari haka kawai da ana bari a garin nan wai barin nan da ake shi yake tsafinsa ne yanzu unguwar nan ba na bari nawa aka yi gaskiya ba kaga matar wani bari ta yi matar wani ma bari ta yi kaga wance ma bari ta yi wai duk shi yake janye su a tsari ita to su ne yake kudi da su kai malam mutu shekan ya kitsa masa aka bawan wani bawan Allah an taba yin sa garin nan ya mutu aka rika cewa an tauda wai har da taudar mutum an tara kuma har yanzu ban ji wanda ya gani da ita. eh eh ba wanda zai ce ma eh lalle ni ya ga kaudan yaro sai dai haka kawai da kafa da a bata mutum wai ya mutu ma a bata eh kauda wato idan akai bandar abu ya buce kame to shine kamar idan ba ana bandar kifi ya bushe kame ba to irin wannan wai an yi wai mutum an kame shi ya bushe ya kandare ana na ana tashi da shi wai sun kuyawa ake yi wajen bakin kawai in an yi wani surutu wai kudi su rika fatowa kuma wajen fatauci ya rasu fa bai da cikin kirki ma an ce abokan tafiyarsa ba yake nema su dan aramar yayi tafiya amma ka ji wayoyi mutum gare shi a ɗaki mai amon kuɗi kai dan adam kai dan adam ya za ka yi da Allah ranar gobe kiyama irin wannan bala'i kake jawa kanka wanda yake da mai aman kuɗi shine in zai yi tafiya sai ya ari kuɗi eh? kuma ka nema ka nema suwaye suka bunne wannan wannan bushashen mutumin mai aman kuɗin suwaye suka bunne shi babu a ya aka yi da shi babu waye ya gani da ido babu sai dai a yi ta faɗi kuma wai duk wanda aka faɗawa sai shaidan ya ce yarda hmm. haba bili ya yi kama da mutum eh iri ya kama da mutum ai ma muslim lam yazhar minhu illa alkhair matukar musulmi ba abin da ya bayyana nasa sai alheri to ka faɗi alheri inna na naqbalu minhu alkhaira idan ya kin kare mu da alkhairi to sai mu karbi alkhairi amma idan sharri ya bayyana gare shi to sai mu nisance shi alkhairin sama sai mu bar masa don ba mamaki garan karbar alkhairin sa ya hada maka da sharri sai ya zama irin wancan ya kar kudi da bom a ciki kun fahimci wannan amma mutumin da sharrin sa bai bayyana ba sai alheri to ka karbi alherin daga wajensa an yi wani mutum da ya yi kudi ya ga ya kamata ya zo ya raya garinsu ya zo ya siyo injunan nifa ya haka ya zo ya na gidaje ya na wurare ya ce ya sa malamin da yake mai almajirai ya na masa wuraren sauke gaddawa da shauransu sai aka fara tsohidi ne shi ne domin ni na manta yam gauri an kiri indiya na nan dai ba za a yi mun nika da injin swabi ba duk suka ki ba da ba sa kaiwa kuma shi ya kawo injin din don taimakon ƙauyen shi sai kai minon min ƙaƙƙare ba suka ada kai ma suka ƙaura daga gurin Thank you. tsabar hasada da sharri wai ina ya je ya samo shi a ina ya samo kudin su ba su da kudin ba don su ba za a yi musu nika da wannan injin ba sai su ba za su ma zauna ba gine-ginen nan dai tun na yaudara ne wata ran ƴaƴanmu zai rika zuwa yana ɗauka kun ga ya fara yin tsangaya ko nan da ƴaƴanmu zai zo ya ci ba yana kuɗi don haka mun kaurama Allah ya zo ne duniya da kake ganin nan akwai matsala yace na gaba lomin ulkaira alkhaira mu karbi alkairin ka idan har alkhairin kawai kake bayyanawa hatta almunafiq hatta munafiki kuma mun san sirrin munafiki ne to munafiki in ya zo yana aikin alheri a sarari in yayi sai mu karbi aikin mu ba Allah bane ba kuma manzanni bane balle a ce an mana wa’ayi domin me yace hatta munafik. ar-rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kabila zahir almunafiqin domin annabi sallallahu alaihi wa sallam yayi karbar wajen munafikai waje shine aikin su na tsarari aikin da suke bayyanawa domin su dama waje din shine musulunci cikin kafirci ne ko gani domin sukan bayyana musulunci sai su ɓoye kafurci su muna munafukai kenan sai su bayyana alheri sai su ɓoye sharri wa wakkala sara'irahum ila Allah sai ya kyale na sirrin na ɓoyen sai wa Allah domin Allah shine ya san abin da ke ɓoye shi yasa annabi yake cewa idan mutum biyu suka zo suka kawo suka zo shari'a a gabana sai na tambaye su kowa ya ba da dalili da hujja sai na gamsu da hujjar wani sai na fahimci raunin hujjojin wani sai na ɗauki haƙƙin wannan na ba wannan to in dai ka san iya maganar ka ne da wayonka ya sa har hujjojinka suka danne nashi amma wannan haƙƙin ba naka ba ne, na ɗauka na baka to karkaci don ni ina aiki da abin da ya bayyana ba san abin da ke goye ba na hannu na amalu fi zawahir wallahu ya tawalla sara'ir mu mukan yi aiki da abin da yake waje Allah shi ke aiki da abin da yake ciki don haka shi ya san sirrinka in ka san ba naka bane to ka maida masa haƙƙin karka ce wai kai kayi win ko ta baka to fa ba halal ta baka ba ita ta yi amfani da hujjojinka ne shi kuma an yi amfani da raunin hujjojin sa aka ce mai da gaskiya aka ɗauka aka baka amma kai ka san baka da gaskiya ai don duk wanda aka bashi kayan da ba nashi ba shi ya san ba nasa ba ne ko shi kuma wanda aka kwacewa ya san kwace mara aka yi amma shi alkali ya sani ne kai sani ba shi hujja ya amfani da ita bai da laifi amma kai da kakar ka san ba naka ba ne to karkaci in ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam domin tun mai hukunci yakan yi amfani da abin da ya bayyana baya amfani da abin da ke boye wanda aka yi baya da dalilai da hujjoji yake aiki shi yasa wani lokacin idan ta tire hujjoji suka kasa ko kuma kowa ya kawo hujjoji sai ya hada da rantsuwa Allah ce mu ce ah, mu dama haka ne ko fama dama lam ya zahar min shay'un matukar babu wani abu da ya bayyana daga wajen wannan bawan Allah an tatu sinu jannabi to ya kamata a same ka kai kana mai kyautata sato da shi lakin idza zahara min amma fa idan kaga ya bayyana gare shi bughdul lisunna makiyin sunna ne alheri in ka gane bai son sunna ya tsani sunna ya tsani alif sunna shine yace ya ce bubbun lissunnati wali ahli sunnati in ka fahimci mutum a sarari ya bayyana maka makiyin sunna ne makiyin ma'abota sunna ne ko na izin ihzarhu to a wannan lokacin ka guje shi ba mutumin alkhairi bane mutumin alkairi ba zai ki hanyar annabi ba sallallahu alaihi wasallam ba kuma ba zai ki mutanen da suke goyon bayan hanyar manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam to tun da kaga har ya tsani hanyar manzon Allah so yake kar azi, ya tsani masu bin hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya son su saboda suna bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan ya kamata ka nisance shi duk alherin da ya ce ma kowane irin alheri yake maka inda ya ga ya tsani sunna kai ma ka tsane shi to me zai tsana kuma nan gaba ka tsane shi inda har zai tsani sunna kana son don Allah ku gaya mini wani abu ne zai yi kuma ya ce bai son sunna amma ka ce to wannan da sauki to sai ranan da ya me, sai ran da ya za ka ji kashi shi kana da wani abun da ya bi sunnar manzo Allah ne to ya ƙi ta bai so ya kamata ka so shi to idan har haka ya bayyana to mala yace ka nisance shi haza ma'ana qawluhu wal mihnatu fil islami bid'a eh kai dan yi tunje yani anna ai wa yani abinda yake nufi anna ayyin muslim ana nufin ai shi musulmi lam yazhar min husu'un wala tahimu in har musulmi wani mugun abu bai bayyana ba to kar tuhume shi ka tuhume shi lan da ka ganshi yana bid'a ka tuhume shi lokacin da ka ganshi yana sharri amma lokacin da ba gani ba karka tuhume shi wal mihnatu lil islam bid'a babu kamar bid'a ada bid'a abun zargi ne amma yanzu fa shine abun so abun mamaki abun mamaki baki wai shi ne fari yanzu farin shi ake bakantawa abun ma kuma idan ka na kai ka yi mamaki ma wai me yasa ne menene dalili in shi wannan shehin samu yake to kai da kake jinsa mai kake samu har ka tsani sunna kake son hanyarsa har kake ga ka bi shi ya fi ka bi annabi rabewa yake yi fa yace maka su ne suke son annabi to in dai su suke son annabi me yasa ba su zama ahli sunna ba hmm? shin annabi da zai bar duniya yace alaikum bi tariqati fulani me yace alaikum bi sunnati to wai ba mu da hankali ne annabi bi ya bar duniya fa sai yace alaikum bi sunnati bayan sunnatahu sai wa wa sunnatul khulafa ya ce wa sunnatul sheikh fulan ko wa fulan bai faɗa ba to yanzu tunda annabi bai bani umurni bayan na bar duniya bi sunnata ku bi sahabbaina bai faɗi wani ba sai na ƙi ya yi laifi don ke sa ni ba bai sa ni in bi wancan ba ko ya sa mu waye ce in bi sunnarsa da suwa a habbansa to su nake bi na yi laifi to wancan kuma da yake wa'annan ɗimbin su kin annabi ne amma ka bi wane da wane su kuma daga ina ya samu wa ya gaya mara abi wa'in kanta don Allah akwai aya akwai hadisi su din kuma su waye ne da za a bi su wannan dai annabi Muhammad ne sallallahu alaihi wasallam shine Muhammadur Rasulullah su kuma wayannan da aka ce khulafa'ur rashidin wallazina ma'ahu ashiddau 'alal kufari ruhama'u an tarahum ruk'an Su ne kuma a sabiquna al-awwaluna min al-muhajirina wal ansar ko radiyallahu anhum sune wanda Allah ya ce ya yarda da su to wayancan fa wayancan wani dalili ne zai bar wannan da nake da hujja in ji wancan ya kamata kafin in yi in samu hujja tuku to babu to don haka tun da babu nima ba biyayya illa abinda Allah ya ce yin shi zan yi abinda manzon Allah ya sa ni shi zan yi alaikum bi sunnati don haka sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce wai abdu alaiha bin nawajis ku kankane wa sunna don wa'ansu miyagu za su zo su kajan ku sai kun saki sunna ka rike in ka ji hannu da kafa ka makalkale bai yi ba ka hada da haƙori da ciza bin wajib saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya san akwai yan farauta sunna za su zo su hana mutane sunna shi yasa a rike ta da kyau yace har ma yace riko da sunna zai zama da zafi da zafi a wannan lokacin ba kowa zai daure ya rike ta ba sai jarumi duk ko yanzu ma in ba jarumi ba ba kowa zai tabbatar kan sunna ba a wani wurin wani a wani wuri zai zama ahli sunna in yaje wani wurin sai ya noke sai ya bace cikin rubuni don imanin nasa ba kammalalle ba ne tun mutumin da kaga yana barin abu don wasu sai bai kammala ba kawai kai sunna kake ko a gidan suwaye ka je ka tabbata kai mai sunna ko a cikin suwaye ka shiga ka tabbata kai a sunna kake duk shi yake kashe mu ai idan muka haɗu da wa'insu wani idan da za ka tsaya ka yi mar bayani ma shi ma fahimta zai yi amma sai ka ɓoye kanka ka ɓoye a ƙitarka duk abin da ya faɗi ka ce haka ne to yaushe shi ɗin zai fahimta kai ma idan ka baro inda ‘yan uwa suke kai ma ka koma bida'i hmm? akwai mutane da yawa Allah ya saka da alheri wanda za a ga mutum ɗaya ne ya fara fahimtar sunna sai ka ga ya jawo abokanai sama da goma wallahi akwai waɗanda muka san su mun san su wanda a hankali a hankali ya fara karatu a hankali a hankali kalilinsa akwai mutane da yawa waɗanda su ma sun koma suna karatu sun zama ahli sunna sun nusu sun koma bin Allah da manzonsa ko babu akwai wanda shi kuma kullum shi shi la ilaha ula ne la ilaha ula to wannan matsala ne a tsaya ka zamanto zuwajin wa'idin fuskar ka ta zama guda kar ka zama zilwa jahaini abocin fuska biyu ah, wa ammal yawma ai fi waqtihi shi imam al-barbahari kenan yana magana al-yawma ba al-yawma namu na yau ba al-yawma na ta a lokacin fatuna to yaya al-yawman namu ne ana ta lokacin ma yake amma a yau ai fi waqtihi fasara yumtahinu bi sunna sai ya zama da yanzu ana tuhumar mutum wai in yana sunna a wancan lokacin fa imam barbahari yake cewa ku duba yau yanda ake tuhumar mutum ake sa shi a gaba saboda yana sunna li'annaha kasuratil firaqu adalla domin a wancan lokacin alfiraku zuwa ƙungiyoyi a tattu sun yawa allati waɗanda tadda'il islama suke iddi'a'in musulunci a wancan lokacin to kula budda an yi rafa man huwa ala sunna ya kamata a tsaya a gane waye yake kan sunna ba wai haka kawai kowace firka in ta fito ta ce mu wannan ma firka ta fito ta ce mu ne ai tafiyar ta ne zai nuna a inda take kowace firka ma'ana kowace kungiya kowace jama'a Takan yi iddi'a'in haka amma ya kamata a nutsu a gane suwaye ne suke kan wannan sunna din wala yuktarru bi kaunihi yadda il islama rubu don kasancewarsa kawai yana iddi'a'in musulunci shi ke nan ka ce eh, ai namu ne. Wallazi yi ahli Alisunna, wanda yake son Alisunna, sunna kawai shi ke nan ai wannan shi ma gefen sunna suke to amma ka tsaya ka kalla dai sunna suke ko ku sun fake da sunna sunna suke ko dai da sunna suke ci sunna suke ko dai sun fake da sunna wannan ya kamata a dubi wannan a ina muke hmm? to haza dalilun ala annahu min ahli kayl to wannan shi zai nuna maka musulmi duk inda yake yana daga cikin ainihin wato mutanen alkhairi matuƙar bai bayyana bidiya ba bai bayyana shirka ba bai bayyana wani mugun aiki ba duk abin da baka gani ba har ka laƙa wa musulmi ɗin ya tabbata kun banci wannan Yau yawwa wallazi yuhibbu alil bid'i ko bid'ati duk mutumin da ka kaga yana son yan bid'a kaza dalilun ala annahu min ahli sharri kawai kara ma ka raba biyu a ɗaya wannan alama ta nuna maka shi ma'abocin sharri ne domin bid'a kishiyar sunna ce sunna kuma ta manzon Allah ce E, ka goyi bayan mai yin shirka bid'a bid'ar kuma kishiyar sunna yana so ya rusa sunna sai ka goyi bayansa wa kake ƙoƙari a yaka Yanzu ka yi mutumin kirki ne eh ai ba mutumin kirki ba ne mutum ne ya fito zai zai kona bukkar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayyayi a shanar ta kare sai kace mar ga wata ga wata a shanar sai kyarta sai kama kai mutumin kirki ne eh to mai taimakon dan bidiya ba kamar yana taimakawa ne a kona sunna domin bidiya kishiyar sunna ce kamar yadda mai taimakon shirka yana kokari a kona mai tauhidi domin shirka kishin tauhidi bidiya kuma kishiyar sunna ce qauluhu inna hadha al-ilma dinun yace wannan ilimi addini ne banzur amman ta'khudun amman ta'khuduna dinakum ku lura da waye za ku ɗauki addini a wajensu. at Allo, neman ilimi yakunu ala aidil ulama'i ahli sunna ya kasance a hannun malamai na sunna kar ka tafi malaman bid'a kace kana daukar ilimi to wallahi wata rana in kai wasa sai ka gurbace kai ma wala yakunu ala aidi ulama'il bid'a ilimi na asali ba a samun sabon malaman bid'a don shi yanzu haka malamin sunna ko da yaushe in ya tafi ya tafi za ji ya zo yana gaddada muku tauhidi tafiya tafiya ya jaddada muku sunna tafiya tafiya ka ji yana bata shirka tafiya tafiya ka ji yana bata bidiya ko fiki waje karantarwa he ka ya tabo bidiya he ka ya tabo shirka to haka kuma dan bidiya yake shi ma in dai gaban sa zaka zauna a tsaya a tsaya ya bata sunna ya gyara bidiya in aka tafi aka tafi ka ya ɓata tauhidi ya gyara shirka haka rayuwar take aka tsine yanzu duk inda ake yin wasu abubuwa daga an yayi sun ce ba kaza ba gashi ba sun ce kaza ba gashi ba wai kokari suke dole sai an ce bidi'an nan bidi'an nan mai kyau eh sannan kuma su yi ta abin da yake sunnar manzo Allah haka kawai dai mutum ya dangale wando ya ganshi da dan geme yana don Allah ne yake wa yake zagi wani kun taɓa jin an karantar da kai tarihi manzo Allah wanda wasu har ƙasa kun taɓa jin an karantar da tarihi manzo Allah bai da gemu to me yake so ya bata eh shi kuma fuska sa sumul matalaure. to fi sabilillahi yanzu nan, shi ba haka zaka ji yana ta ɓata kunna yana ta kokari wai wai shi fa yanda yake nan so yake shi hakan shine daidai ina ma laifi da ka yarda hakan haka ne kai dai ne ba kai ba da shi kenan ka kubuta in ba za ka yi ba to karka baka baka da laifi sunnonin ba duka kowanne sai an yi ba dole wani ba zai samu abun wani ba amma ka yadda haka suke mana amma kuma ka yi ta ƙoƙari ka bata to kana ɓata yanzu kuma ka faɗa ɗagen burki ma hmm? abillahi wa ayati kuntum tastahzi'u kad kafartum da imanikum yaya za ka yi izgilanci da abin da shafi sunna ko farillar Allah bayan da ka ce kai musulmi kana izgilanci wa addini to ma ka zama kafiri bayan da kai mai imani to shi malamin bidiya ko da yake ka zauna a gaban so yake sai ya bata wani abu da yan sunna suke yi ko da akwai nafsi da aya da hadisi so yake sai ya babbata abu kuma wannan abun da su kuma suke cewa bidiya ne wanda sun samu daga hadisi bidiya ne so yake sai ya gyara maka shi ka gamsu daidai ne fa su ne ba su ilimi to shi yasa karatu a goyi shi haɗari ne Allah ya kare mu na'am yake la taqbalu al illa mimman taqbaluna shahadatu yani la taqbalu min ar ba kowane rawi ne za ku yi wayarsa ba haka wannan mun wannan mun futa ba da mu bane yanzu sai dai in za a fassara shi ta wata siga domin yanzu magana cewa bari in ruwaito hadisi ko wani abu an gama shi hadisai an gama ruwaito su an gama tara su an gama inganta su an gama gyara su haka ne ko ba haka ba ne sai dai to amma sai ka fahimta shin wannan malamin na sunna ne eh to duk hadisin da ya gaya maka ya gaya masa asalinsa rawinsa da waye to sai ka yarda amma mai bidiya fa yana iya kawo maka hadisi mai rauni ko kuma kira da wannan hadisi ne? kaji malam musa kasan sun zauna da su sosai eh, wai ka tsaya ka nemi kuɗi in kaman wani alhaji ya zo gaban su ana masa abun nan sai ce ai annabi ma ya faɗa ladina liman ladir amala to shi yanzu bai da addini kenan don yi bai da kokobo <laughs> wai ana gaya wa alaji ne ai annabi ya ce ba addini ga wanda bai da kuɗi ko kuma shi bai da kuɗin to yanzu shi bai da addini Adinsin ya koma kansa kenan Allah ya Allah ka raba mu da bid'a to kaga ruwaya mu kam alhamdulillah la taqbal wato la taqbalu min ar-ruwati lil hadisi illa man taqbaluna shahadatu bari in ba ya tabbata adili ana karɓar shaidar ba to kada yi ruwaya a wajen wannan shine inda al-qadi wato haka yake a wajen a ainihin al-qadi li'annahu qad kasura ad-du'afa domin raunanan mutane fi riwaya a wajen riwaya sun yawaita a wancan lokacin kenan ba masu riwaya raunana sun yi yawa don haka ka gane gunwa za ka rika ɗaukar ilimi kamar yanzu a ce masu karantarwa masu wa'azi sun yi yawa ya kamata ka gane wa'azin wa za ka ɗauka waka kasura kadhibu karairayi sun yawa in riwayati a wajen riwaya hadha fi haƙƙi man ya ilma ilmal hadisi wannan haƙƙin wanda ya san ilimin hadisi kenan wanda bai san ilimin hadisi ba ba da hadisi nan an riga an tace masana sun tace su sun gyara su illa iyaka bi kawai za ka yi kuma ka karanta su a masanin su wanda yake ahlus sunna dama hadisi dama sunna ce to ka karanta ta a gun masoyinta domin hadisi ba bidiya ba ne don haka ɗan bidiya yi yace zai karantar da kai hadisi sai ya lankwasa shi ya maida shi bidiya amman man laisa kazalika mutumin da yake ba masani na hadisai ba to fa innahu yarji'u ila al-kutubi as-sunna as-sahiha sai ya koma littattafan hadisai ingantattu irin su bukhari irin su muslim sai karatu a ciki ya ce ku yi tsokaci ku duba in ka na sahibu sunnatin lahu ka dukan katabta anhu wa illa taraktahu hadha bayanun liqawlihi in na al-ilma dinu. wannan fa bayani yake yi maka akan wannan magana tasa yace lallai wannan ilimin fa shi ne addini unzur ta ta’allamu alai don haka ka lura da wanda za ka ɗauki ilimi a gunsa tarwi anhu hadisa wanda za ka rawaici hadisi a gunsa in ra'aitahu sahiba sahiba sunnatin in ka ga lalle wannan malamin ma'abocin sunna ne a wasiqamatin ko da kuma daidaituwa akan sunnar to faktubu anhu hadith in ya baka hadisi rubuta shi ka rike warwi anhu kuma ka ruwaice bayani kowane iri a wajensa domin ahli sunna ne ba zai baka bid'a ba wa in kana bi khilafi zalika idan kuma ka fahimce shi akwai sabanin haka to fala ta akuzu anhu hadisa kar ka karbi hadisi a gonsa in kana karatu a gon malami wata ran sai ka biya ya ce wallahi na yaba da hankalinka bari akwai taimakon da zan baka sai keɓe ka da wani bara wai ce Eh, ya ce wannan yi in ka wanke a sabuwar ƙwarya sai ka rufe ido sai ka daddare sai ka juye shi a kanka sai ka tsaya sai ka bushe an taɓa ba ne <laughs> wai tun da ni mutumin kirki ne yana saura eh wai tsaro ne in na juye shi a kaina sai in kame sai ya bushe da haka kar in murza sai yanzu wannan malamin yi daga nan ma baka fahimci inda ya dosa ba eh daga nan fa ka fahimci inda ya dosa ko kuma ya ce ka hada kaza da kaza ka hada da kaucin kaza ko sassaƙin tsayawa kaza mai kallon kudu ko arewa lokaci kaza za ka je ka tono sai ka ka garin ka hada da aya kaza wannan ma daga nan ka gane waye kawai ne ka kaura ka nemi malamin sunna baka da malami yau wa boka ne Eh, na? Eh. aiki ya da har akwai irin ilimin irin magungunan karatu da ake bada jin shi wai sunan maganin jinnu ne sai in ka yarda da jarumtarka ne za ka karɓe shi in ka san ba jarumi ba ne kai to jinnu ya fi karfin kudin za ka hauka ciki. in aka ba ka wara jin da daddare za ka zauna kai kai kai kai abin da kaga ya zo maka kar ka fasa kai kam kai tai kai tai har ka riga ganin aljanu kala kala wannan ya zo ya maka barazana karka tsorata wannan ya zo ya gama ba barazanarsa to a ƙarshe za su ce to wai kai kan wannan jarumta ta ka ne kake so a lokacin suka ce so ne ke zama gangara to wai a lokacin shi kenan kuma eh yanzu wannan karatun kan me za a yi da shi a lokacin fa kai din ne za a ga kazo kana ta karatu kuma aljanin ne yake karatun Eh, shi ne zai zo ya ta karatu kawai ya kawai gari kai alarama ne gangaran wani da ya zo shi tun karon farko da ya zo ya ga kai ya fado gugur-gugur-gugur ya yi kan sai daure ne Tan kirji ya fado gugur-gugur-gugur ya haɗe da kan kan hannu na dama ya fado ya joni na hagu ya zo ya joni eh can sai ga kugu da kafafu suka zo suka haɗe kawai he tashi zo ya kama kura wuta da bida da sa ta a wuta ta zubu ta zubu he ɗauko ya doshi don sai ce kawai wuta a ido ba za ta yi daɗi ba shi kenan sai ya ɓace daga gari yawa ya kawai yana tabin hanya kawai wuta a ido ba za ta yi daɗi ba shi kenan ya haukace wai da ya daure ake ai da ya daure ai da ya daure To yanzu wannan tsari ne ba wai kuma malamai ne, bokaye ne ba. Wai malamai ne suke ba mutane. Eh? Na'am. Li'anna hunaka man yuhaddisu an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa huwa kazzabun. akwai wanda zai zo ya rika ce maka annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce kuma makaryaci ne na inna na kazzabul wa ma aktsara wadda'ina malam yace wa ya san yawan adadin masu aje hadisan kayya Haza min haisu riwayatul hadisi wannan fa ta gefen ruwayar hadisi kenan bi sanadi ta gefen sanadinsa amma min haisu naqal amma ta gefen nakali, alhadisu farji ila kutubi sunnati sahiha kai a yanzu ka koma wa ingantattun hadisai Kar ka je ka fada littattafai shi'a ka ce ai hadisi na gani za ka fada hadari ka tsaya a sahihul bukhari su muslim da shauransu wanda ahli sunnati wal jama'a suka tabbatar da ingancinsu? aka bi diddigin su aka tabbatar da ingancinsu. su aka ware raunanan su ka tsaya a nan Allah ya taimake mu na'am mai wa annabi salati sallallahu alaihi wasallam so yan uwa musulmi sai mu mu yi wa kanmu fada fatar mu ke fargaba kaza akwai masu fargaba azumi ya kusa wallahi mun shiga kai wani za mu shawo ya zama na kai bakin ciki kake ma azumi ya zo kaka yadda muminai farin ciki suke in azumi ya kusa ka kauta suke so suke ya zo to ka zama kana daga cikin masu murnan zuwan azumi har ka zama cikin masu kukan zuwansa hadari ne kuma ka tanada masa alkhairan da za ka yi da kyakkyawan niyya kar ka tanadi mugun abu ce to bana ya zamu bana ba ka gasa da bana ka tinkari Allah da kyakkyawan zato Allah zai sauƙaƙe maka Allah zai sama maka mafuta ka yi farin ciki kai kam da zuwan Ramadana Ramadana da alherin sai ke zuwa yawwa yakan zo da alheri yakan kuma tafi da mutanen alkhairi tare da alkhairi waɗansu kuma matsiyata sai a basu cikin tsiyarsu Allah ka kare mu ne annabi salati sallallahu alaihi wa alihi wasallam Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala ali Muhammad wa Muhammad wa ala ali Muhammad كما صليت ورحمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا ظلمنا أنفسنا إن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين